Shima shi ma dai littafin shi Abdul Kitabu tauhi. mun karanta mun fara babu lahi ta'ala kuna ma la yakhluqu shay'an wa yi khulakun wa la lahum nasaran haka ne ko wato babin da yake bayanin cewa Allah na tambayan masu haɗa shi da wasu ko da wani wani irin abu ne a yi kuna na la ya khuluku sha'an wahum yi khulakun suna haɗa Allah da abin da bai iya halittan komai, shi karin kanshi wannan abu ma an halicce shi ne wala ya tsaɗe wani lahun nasiran Allah ya ce to ba za su taimake su ba ba za su taimake su ba wannan ya ce ayan wato inda aka fasara eh, yanzu fasara na gwaranci kenan yanzu malam zai fasara mana munasabatul babi lima qablahu Sheikh Salih Usaimin Allah ya mishi rahama yace alakan wannan aya ko wannan babin da babin da ya gabace shi lamma zakara rahimahullahu al-isti'aza lokacin da Sheikh Abdul Wahhab yayi bayanin al-isti'aza wato neman kariya wal istighatha da neman agaji bi ghairillahi azza wa jal da wani Allah domin babin baya yayi bayanin neman kariya da neman agaji iri biyu ne a cikin neman agaji shirka na iya shiga a wani lokaci ka nemi agajin mutumin da ba zai iya agaza ma ba mutum ƙila ya mutu yana kabari misali ko mutum ƙila yana wani gari a yanzu bai iya yin maka wani abu ba abin da zai iya yi sai ka nemi agajin shi to ka ganin shirka ke shiga amma ga abin da mutum zai iya to shi wannan babu komai istighatha talbul gauf neman agaji bayan an riga an fada cikin wahala cikin mutane zaka yana ce ma wani gausi diga an ce gausi wato shine wanda sai ka fada cikin bala'i dumu-dumu ko sai samu ka baka da sauran wata rigima shi ake ce ma gausi asalin shi babi ne a tauhidi in mutum ka fada cikin rigima ko cikin wata wahala wadda zai iya taimakon ka ya tsamo ka to babu laifi kamar da annabi Musa fastagathahu allazi min shiyatihi ala tihi min aduwihi fa wakazahu Musa faqada alaihi misali kana jin yunwa ga mai tuwo ba ka da ko sisi yin wannan ta riga ta yi ma da'ira ta ko'ina tana kwankwasa kaga mutum na cikin lalura ta gaba ta baya ka roƙi allah allah ya taimake ka kai sannan ka je ita kuma ka roƙe ta ta sa maka malmala guda kai bismillah ka duka ka gani da inda ka share ka sada kwanan ka miƙa kai tsalle kai iwu ka lafiya ya dawo misali to kaga ta tsamo ka daga cikin mai daga cikin lalura to wannan ga mai ga tuwan, ga taimakon kaga za ta iya amma ga inda mutum bai iyawa nan shirka ke shiga to bayan yayi wannan bayanin babin da ya gabata zakar al-barahina sai kawo hujjoji addalatu ala butulan ibadati masu wallah wurin kore ko bata bautan duk wani abin da ba Allah kawai duk wani abin da ba Allah ba sai kawai malam ya ruba babi ya rusa shi gaba ɗaya wale haza ja'ala tarjama shi ya sanya ya sanya tarjama wato wato bayani li hadhal babi nafsu dalil ga wannan babin sai kawo ayan da ya kawo a wancan babin wannan ayan tana daga cikin ayoyi da malam ya kare kanshi a wancan babin sai maimaita ta a wannan babin to me yasa ya maimaita ta wannan babin yana da alaka da wancan ne eh ta ina wannan ayan take da alaka da wancan wannan ayan tana rusa duk wani abin bauta wanda ba Allah ba an gane wannan ko in an ce a tarjama shine kan babi ke kenan ko wali hadha ja'ala tarjama sai sanya tarjama tarjama shine kan babu Allah sa kun gane sai ku samu Hausa da za ta za ta fita wa zakara rahimahullahu salasu ayatin a wannan tarjaman malam ya kawo ayoyi guda uku ne waye malan nan Sheikh Abdul wahab saboda yanzu Sheikh Salisu Usman yake bayani akan malam ya ce kaga kenan mu sai mu ce malam ya ce malam ya ce haka ne ko ina Sheikh Salisu Usman ai mu malamin mu ne ko to shi malamin mu ya ce malam ya ce Allah ya taimake mu kun san shi musulunci aka da chain sanad chain a sarƙe yake wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce kuma wannan chain ɗin lafiyayyen chain da zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi shi ke damun makiya Allah sanad isnadi wannan sai wannan wannan sai wannan wannan sai wannan wannan sai wannan har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da shi manzon Allah ba a yi shi zai zauna da rai har zuwa tashin kiyama ba kullum ma sun kosa manzon Allah ya mutu a yi assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ka mutuwa ta tabbata duk an kosa ya mutu Allah ma sauka da ya ce innaka mutu kai wai sun da muka mutu ai zaka mutun kai su ma mutuwan za su ba shikenan ba ka kosa wani ya mutu to kai zaka zauna ne ko kana zuwa baka ne ka je sabon gari ka rika sai da biskit Allah ya taimake mu amin al-ayatul ula wa thaniya aya ta farko da ta biyu qauluhu ta'ala inda Allah ya ce ayushrikuna suna tarayya to kun san shi matsalan salul in zai fassara aya fa sai ya shiga asalinta wato sai ya ciro mahaɗan ya sanya shi a ma'auni sannan sai ya cire fiƙihun da ke cikin aya haka yake sharhin shi za ga ya manta na Sheikh Salih Fauzan Fauzan Fauzan in ya tashi abin da aka karanta zai fassara shi to shi wannan sai ya faɗi ɓalli ballin gaɓoɓin da ya kalla ya haɗa su sannan ya bada fasara kowane malami da irin usuluminsa shi sanya za ka ga da an kawo abu sai ya shiga cikin asalin shi a larabci sai ce al’istifamu lil’inkar wa tawbih wannan tambayan da aka ce a shin ba tambaya ce ba to wannan tambayan wannan shin din wani irin shin ne to shi wannan shin din wannan tambayan lil’inkar wa tawbih ana musu ana musu ne da kyaman abin da suka faɗa domin shi kal alaman tambaya a ƙur'ani ko ko a ma'auni na larabci yana da matakai talatin da wani abu in ka dunkule shi ne ka takaita shi sai ka ce yana da ma'auni guda ashirin da wani abu shi ne ake ce mai ilimin balaga ah, ilmul balagati an gane ko al'istifam istifham inkar wa tawbih ana musu ne shin ɗin na musu ne ai hu abinda ake nufi suna tarayya suna tarayya da Allah ba su kyauta ba don akwai lokacin za a tambayi mutum ba ma a bukatan ansa akwai lokacin za a ce mutum ma ya je yayi kaza amma ba ana nufin ya je yayi bane je ka ka aikata amma ba ana nufin ba ya aikata bane qauluhu zancen sa malam zai dauki ayan ne babballa mana kafin ya hada ta wuri guda sannan ya sharhi da sannan ya fara duk wanda ke ciki ma la yakhluqu shin suna hada Allah da ma la yakhluqu da abinda bai halitta hadha abbara bima malam yace to anan sai Allah yi bayanin ayan da ma duna man maimakon ya zo da man mala ya fara cire balli-balli ke nan gaba-gaban sai ya zo da ma maimakon man wafi ƙaulihi wa man adallu mimman ya da'o min dunillahi man la yastajibu lahu domin a wata ayan wato duk wanda bai san fikihun qur'ani ba bai gane yadda Allah ke aje kalmomi da harufa ba ba shi ba gane ni qur'ani yake ga wata aya da malam ya Ya ce, wa man adallu a wata ayan Allah na cewa wa man adallu babu mafi lalacewa a duniya manya ya omin min dunillahi fiye da wanda ke kiran wani Allah amma sai ce man ta jibu lahu wanda ba zai ansa shi ba sai zo da man to nan me ce ma Shi ne dalilin malam to da ka yi gani haka a Qur'ani kuma irin waɗannan gaɓoɓin maƙiya Allah masu kan ciccire shi su halakar da kai Hisa da ɗabi'an malam sai ya kwankwanci aya ya ɓaɓɓalla gaɓoɓin da shubha zai iya fitowa ya fito maka da shi tukun to sannan sai maka sharhi sai cire maka fikihu shi haka Sheikh Salisu Sami ya rika karantawa shi yasa majalisin shi ke da yawan tambaya wato majalisin malam lokacin da yake dare a wani duk wanda ya halarta zaka ji na cewa Sheikh Salisu Sami yana da yawan tambaya ba tambayin shi sai ya gama tambaya tukun don shi ba za ka tambaye shi sai ya tambaye ka tukun don kar ya san kama gane abin da yake faɗa tukun a kan za ka tambaye shi ko ko wani abu ne can daban in kai za ka fara mishi tambaya kana ya jefa wani waje amma watsi ba amma gane inda aka je gaba shi ga inda ke so a je ya zama ba na aka tafi ba karatu duk ɗaliban da ke gaban shi za ka iske in sun tankwashe su karatu fa suke fafata shi sanya ga wani ɗaliban suke sharhin sai musu gyara saboda haka me ya sanya a nan wurin abbara biman ya ce man, amma can kuma ya ce ma domin ai duk ana magana akan bautan wani Allah ne kuma wannan wani allah gunki ne da labarin mai mai tafasaran ku dan kalle ya ce a yi na ma la haluku suna hada Allah da wani ma la haluku wannan abin da bai halitta ka gano wani gunki ne ko to anan kuma sai ce wamman adallu ba za ka samu mafi lalacewa ba mimman ya da'o min dunillahi wanda yake kiran koma bayan Allah malla ya sajibu lahu wannan wanda ba zai yi an samu shi ba kaga kenan nan ma ana tattauna ne a kan ana kiran wanda yake sandararre gunki to amma can sai aka zo da ma na aka zo da man shi sa malam ya dakata Ya ce huna abbara ma nan kuma abbara ne nan da Allah tashi bayani sai zo da ma nan sai zo da man to me yasa akai haka wal munasaba zahira dalilin da yasa can aka zo da ma nan aka zo da man abu ne wanda yake fili shine zahira abu ne wanda yake fili ina nake subhanallah anna da'ina huna hunaka domin masu kira a can kenan ma ya kaluku ko ko li anna da'ina hunaka masu kira a can wannan can din wace can domin nan ayoyi guda biyu ya zo da shi ayan farko ta wannan babin sai kuma ya kawo mana wata aya wanda ba a nan babin ba kenan wannan hunaka can din ana nufin baƙo aya da ta zo ita ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ita ce baƙon aya a nan saboda ita a can aka ambace ta yace li anna da'ina hunaka domin masu kiran gumaka a can nazaluhum manzilatul aqi suna ganin waɗannan gumakan sun musu matsayi ne matsayin masu hankali amma huna amma a wannan ayan da muke karantawa falmad'u jimad abinda su ake kiran sandararru ne لأن الذي لا يخلق ش... لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا يفيد domin wannan wanda bai halittan komi bai iya kirkiran komi to ya zama sandararren abu ba zai amfanar ba can Allah ya kira su malla yastajibu lahu ne saboda su masu bautan suna ga suna bautan wasu abubuwa ne masu daraja masu hankali Allah na bada labari ne tunda sun dauke su haka to sai Allah ya yi magana da su da harshen da za su gane in Allah ya ɗauki gumakan a can marasa hankali ne bayan su da suke bauta musu sun ɗauka masu hankali to ba su gane abin da Allah ke faɗa ba sai Allah ya zo da su daidai da irin abin da suke zato sannan sai rusa abin sun ɗauke su masu hankali ne eh to gashi a sa su a awo na masu hankali to kuma a rusa shi an gane wannan ko idan inda Allah ya mu'amala da su ba ta yadda za su gane ba to da an samu matsala wannan shine dalilin da ya sa can ya zo da man nan ya zo da ma in irin waɗannan kwankwancewan za su walce kan haka zo wurin sai ka ja musu layin an zo cirki sai ka fahimta sai ka tsallake amma inda za ka haɗa da shi ya fi ma ƙauluhu zancen sa'ayan da ya ce shai'an ya ce a yi shirku na Malaya shai'an na kiratun fi siyakin nafi ya zo babu alif da lam a jimla ta korewa da umum ya nuna kenan wato shay'an ba su iya halitta, kami ne lam yakhluqu dhubaban wala yastami'u lahu ko a wata aya koda ba su iya halitta kai ba su iya kaumi to wanda bige ku yo mutum mutum wanda bai san kanki ba kai karan kanka baka san kanka ba abu nawa ne a jikinka baka taba gani ba waye taba gani kiyin shi to kai karan kanka ma baka san kanka ba sanin kanka ma baka gama balanta na kai wani abu abu nawa ne a jikinka baka ma taɓa ganin su baka ma san yadda suke baka sama kai dai kawai kanka ne kan garan kanka ya ma kai aka yi ka baka sani ba Allah ya taimake mu to me zaka iya kuwa qauluhu zancen sa wahum yukhlaqun su ma halittan su akai wasafa hadhihi al-asnam bil ajz wal naqs anan wurin Allah ya siffanta gumakan ne bil ajz da gajiyawa wal naqs da tawaya war rabbu al ma'bud mahalicci ko wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya la yumkinu an yakuna makhluqan bai kamata ya zama an halice shi bal huwa khaliq bal huwa al khaliq shi ya kamata ya halitta fala yajuzu alayhi al huduth to da ka bai kamata a suffanta shi da faruwa walal fana na karewa wal makhluqu hadith shi ko abu halittacce fararre ne wal hadith yajuzu alaihi aladam duk ko fararre to eh, wato yana halacci wato akai matakin da zai zama babu shi jaizi ne li'anna ma jaza in'idamuhu awwalan jaza aqalan in'idamuhu akhiran li'anna ma jaza in'idamuhu awwalan don duk abinda a farkon al'amari ya halatta a ce an yi lokacin da bashi reality nuna an yi lokacin da ba wannan to ya halatta a hankalce a rasa shi wata rana duk abin da aka ce ga lokacin da aka yi ba wannan abu to hankali zai iya tsura nan gaba ya kamata a zai yiwuwa aka yi wani matakin da babu wannan abin fa kaifa yubadu haula'i imin dunillah to ya waɗanta suke bauta ma koma bayan Allah idil makhluq huwa bi nafsihi muftaqirun ila khaliqihi domin shi mahalicci a karan kanshi wanda an halicce shi ne a karan kanshi muftaqirun ila khaliqihi yana bukatan wanda ya halicce shi ya taimake shi wa huwa harithun ba'da allam yakun fararre ne wanda da can ba shi wa huwa naqisun fi ijadihi wa baqa'ihi saboda haka tauyayye ne wajen a ce wannan abun zai dawama wannan kwankwancewan kalmomi ne malaye sai ce waje wa buhu. akwai wani duhu-duhu har wa yau a kwankwancewan da yadda ya kamata a bada kwankwancewan amsa kafin a fafsar aya sai mu dakata na murin. wane ne ke da littafi malam bismillah haka bismillah malam